hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin sha biyar ga watan Satumba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na goma sha biyu cikin jerin biyar darussan wato mafarki kashi na biyu wanda muke tattauna a ƙarƙashin littafin alƙawa'idul hasna fi ta'abirin ru'ya ما مالا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن السبحان الله ينجي حكمة على الخير ذلك السكوت يا إنما ينكت القاعدة التاسعة والعشرون قاعدة تاعت عند ترى بجتين قاعدة بن كسر مطرتي تكون الرؤيا عامة إن كانت في الآيات الكونية أو في المعالم البارزة يكي تكون الرؤيا عامة تكسر الدبائع مطرتي za a fassara da cewa abin da ke cikin mafarkin ya zama gama gari zai shafi kowa wani abu ne da ba zai tsaya a kan mutumin da ya mafarkin kaɗai ba da yi shi da al'ummarsa ko da mutanen garinsu ko da mutanen zamaninsa ya ce in cikin aya ta kauniyya idan an yi mafarkin ne ya shafi ayoyi na halittun Allah an fil ma'alimul bariza ko kuma abubuwa da suke tambari da alamun gane wurare waɗanda suka yi ciki kan ayatul kauniya ayoyi da ake ce na al'ayatul kauniya waɗanda Allah ya ya halitta ababen da suke <clears throat> Qur'ani ya tafi fara a kan su cewa min ayati kaza yi ayati kaza ne yake kal kusufi wal kusufi kamar kiskewar rana da kiskewar wata wa da ainihin wato earthquake ne girgizar kasa wal'ayatu da kuma kan eh, wato guguwa ko abu makamancin su yadda yake zama annoba ko makamancin haka wal amfar da ruwan sama a ga mun duka yayin da Allah ya halitta to idan mutum ya farkin an yi kusuki ko an yi na rana ko na wata ko an yi a dindigar kasa ko an yi ruwan sama to yayi ta yi kafara mafarkin ba ta tsaya a kan su kaɗai ba ta al'ummar zamanin su ne ko garin wal ma'alimul bariza abin da ake yi da al bariza kuma shine yake kaminaratul masjid kamar manara wato hasiliyar masallaci ayin ka'aba ko kuma ka'aba ayin masail muqaddasa ko sauran wuraren ibada masu sarki wato irin su a hijir isma'il ka'aba kenan ko wato dutsen hajar al ko safa da marwa ko eh, wato abin nan jamarat na nuna ko zulhulaita ko kuma wato abin nan eh, dutsen arafat da makamantansu au na hatu eh, a ko kuma benaye masu tsayi wanda ake sky scraper su ne na fi hatu sihab dogayen benaye masu hawa da yawa irin benayen da za ku ga ana wa a tv na manyan birane irin new york irin abin nan washington dc irin dubai da abin nan ɗinsu wannan gona na kuma jimaira da ainihin wato ire-iren wannan alama ke kuma dubai a mall ko waye waye wannan abin da na su tsayin ya ta gado ne wajen hawa ɗari wajen hawa talatin wajen hawa kaza za ke ci musu na ihatu shahab high quotas wato dogayen eh, gina ne masu kaɗa kana au ayi in ya hukun umma hayan kana aw ko duk wani abu wanda ya dan ya ka al'umma wadda alheri ne gare su ko sharri kamar yadda misali akwai garuruwan da ta an ambace su akwai abin da fi ne tambalin su kamar a ce gala ga garin Kano ko goron dutse ko kuma a ce misali idan an ambaci gari kaza ta ila Paris za a ce suna da wannan a kimiyyar tashi ta liberty kenan ko wannan abin da shine kambarin garin ko wata watakila da gara na ambaci kasar china a economic technology ko kere-kere ko da zara na ambaci wata jiha ko wani gari a abin da suke yi ko abin da suke nomawa ko irin al'ummar da ke wurin ko wata jami'a ko wani babban asibiti ko wata ma'aikata ko wata cibiya ta bincike ko ilimi ko makamanta haka an aiki in hasu al'ummata khairan kana autaran auyarar ru'uya hakimul baladi ko kuma sarkin gari ya mafarki ko ya shafi duka al'umma auyara hal ilama ko kuma malamin sai ganta sai ga mafarkin ko kun wakati nafsihi قد تفيد الرؤية العامة أمرا يحس الرأي. يكون أنا إيه فاهم ليه تفيد كده؟ wato mafarkin da yake irin wannan gama garin kuma ya zama ya shafi wanda ya mafarkin ne kare ka takunin ru'uya za ki ha ta haka wi ala umumin wa khususin sai zama mafarkin a lokaci guda ya shafi al'umma kuma ya ke ɗanta da shi mutumin da ya farko ba a akwai yana da wani sankan na musamman a cikin mafarkin misali an anas radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi تعجبه الرؤيا فقال yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mafarki yana birge fatala sai yake har hal ra'a minkum hal ra'a ahadun minkum ru'yal yau ko wani a cikin ku ya gano farki ya dinnan qalat aisha radiyallahu anha sai aisha ta ce ra'aitu ka anna salafata aqmarin faqatna fi hujrat kace na ga kamar wato wasu fararen watanni farin wata guda uku sun faɗo cikin ɗaki na fakalan nabi sallallahu alaihi wa sallama, in sadaqatu ru'yaki dukuna fi baitiki salatatun hum afdalu aw khairu ahli al-ard ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko in dai farkin ki da gaske ne to za a yi ma wasu mutane guda uku kadari a ɗakin ku. wanda su ne mafi daraja kuma mafi alkhairin mutanen duniya gaba ɗaya فلما توفي wa صلى wa عليه وسلم ودفن في بيتها قال لأبو بكر رضي الله عنه هذا أحد أقماري وهو خيرها yayin da aka ɗauki kiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam, kuma aka rufe ta bakin Aisha sai mahaifinta Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wa an haye mata kin ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da aka rufe a ɗakin kutu, shine tsaye daga cikin waɗannan kararen wata guda uku da ke gani kuma a cikin duka ukun shine mafi alkhairi kaga yanzu mafarkin ya shafi al'umma shine musibar da ta al'umma ta mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum waɗannan sabbin su guda biyu a bakar da ina sannan kuma ya shafi ta Aisha a ce ɗaki kike ne ta kuma ta samu wannan falalar cewa ɗakin ta ne kuma take faɗa wal bait wal bait baiti wal makanu ثم تيسي أبو بكر وعمر حدثنا في بيتها ثم كما أبو بكر يرسو ثم ما يرسو دكا من ساعة في ساعة لكن ربي الله عنها وما آه، حديثي كذلك أن القصة الإمام مالك يرسدك أستموه أطلع وكما أبو عبد الله الحاكم أستم المستدرك في السعيهي فالإمام الطبراني أبو القاسم أستم القاسم فالمؤذن الكبير وكما آه، البغوي حسين مقصود مسعود آه، تكون شرح السنة وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه قاضيا للثاني أن كما رويته عمر بن الخطاب الله يقارى ما سيبدأ يا أيكا بونا القالي يتفتح الثاني يجي القالي في سنة أحادي ابن سعد الطائي يتفي فصار ثم رجع من الطريق في سيداو فقال له عمر في عمر يقول ما ردك من يدعو لك إذا كان هيا قال يكي رأيت في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان يكي أي فركين يباني يباني سورو ما جرى ما دوتا سيدين كنا تقع وكأن الكواكب بعضها بعضها مع القمر وبعضها مع الشمس يكي كما ناجي كما كما تيراري سنك في جرادي wasu na bin rana sun goyi bayan rana a faɗan wasu kuma sun goyi bayan wata a faɗan kaga rana da wata da taurari kamar da wancan ta ga watanni ya ga duk na alama wani al'amari ne da ya shafi mutane da yawa amma kuma shi ne farkin yana da wani sansan naki na musamman a ciki sai umar ya ce musu ta ƙala umar sai umar ya ce musu kama a ayyuhu ma wa ma kunta ko kai a wani ɓangare kake ƙara ya ce na alƙamari ni na ɓangaren haka ne fatala sai ya ce in ɗari la ta amalli amalan tsabara yake ku tafi na sallame ka mukarin da na baka na kasa ni kan da za ka yi mana aiki da har abada da za ka yi aiki a zan na ba sun matsakara a ƙaunahu ta'ala aya ta cikin umar sai umar ya jawo wannan aya cewa ta ma'auna ayatan laili وجعلنا آية النهار مبصرة كما الله كما أولى آية الليل sai muka muka ainihin wato kawar da ayar dare wato da Allah yake yi nan laila wannan hara ayatai ne mun sanya rana da wata su zama alamu guda biyu na tabbatar da akwai Allah kama auna ayatan laili muka muka duhuntar muka kawar da ayar dare وجعلنا آية النهار مبصرة مكسن آية الرانا تزمكات من أوتر أنا جونتا فتكذا أجسا أبدا آية تكمل رانا تاكوة samun haskakawa da amfanarwa da kuma galaba a kan wata wajen kai fusake hasken su da su kuma ya ce tare da wata kaga rundunar wata ba ta cin nasara a kan rundunar rana haka umar ya ce ba za ka yi aiki da falan ma kana يوم السكين وعند يعني عتب يوم السكين وكل الرجل ما على الإسلام لما مكون يعتب السارة مثلا الإسلام كل يوم دماء وقع بيكنا الله سكتا وانا آه، قصة ايكما كنا كل تاسا الإسابة في تنمية الصحابة ما يبن من ان تتم جلد ينحركو حتى الرجل ان كنا وكاوتا وكما كل تاسا مسلم الفاروق ما ابن كثير وكما ابن عبد البر المنري اكتلتات في آه، الاستيعاب في معرفة الأسهاب هنا لم يتجد الكوة القاعدة الثلاثون قاعدة ثلاثون تكون قاعدة جنة مفسرة مفركي كل ما أسهل تأويله لرموزه المتضادة ويؤمد إلى الرمز الواضح kusa da aka samu wani mafarki a ya rikirkice an samu iskali an rasa yadda za a fahimce saboda remote din wato card din sun yi karo da juna su a tankari أبيكو وني رمزي وندي هو بيانا كي أعطى ولا يتفق إلى الرموز الضعيفة ولا أكلمها سرعين بل أنها قد تكون من الأبغات من اسمع ما جماعة تكون في أبغات أبغات أحلام أو حديث النفس يكون كما حديث النفس فإذا تعذر فهم الرموز فتحمل ويحمل الرمز المجهول على المعنى المعروف اذا كما اثرت أتجاجر فهمت الرموز ta tuhmalu bilha ko a yatar da su a kayar da su wa yuhmalu ramzi na kuma bilha sai a ɗauki ramzi almajhul wanda ba a gane din ba alal ma'anin ma'alum amma sai a ɗaura su akan ma'ana sananniya ina misali ma da yake misali haka رأى الحجاج بن يوسف في منامه كأن الجار يكون من الحور العين نزل من السماء آه wannan sarki da ake labarin muguntarki sarkin kasar kufa hajjaji ɗan yusuf shi ne mafarkin ya ga wasu 'yan mata kyawawa guda biyu 'yan matan aljanna sun sako daga sama فأخذ الحجاج إهداهما sai alhajjabi ya kama ɗayan hannu ɗaya daga ɗaya daga cikin su yarda ta ukra ila sama ɗaya kuma ta koma sama ta fariha buru iyahu don farki ya gan da hurin ɗini sai yana jin daɗi sai alhamdulillah shi ya yi Allah na gada masu shaɓa aljanna ne har ma ya ga tana ta cikin matan shi wato ɗaya daga cikin matan da ya gani sai ya ɗauka cewa ai matan ko ya aljanna wannan shi ne tunanin da zai goma duk wanda ya irin wannan mafarkin da zaran ka ga kyakkyawar mace irin wannan kai na ne za ka ɗauka ai za a kama ka bishara a ce ai kan a duniya ma kai wali ne an gwada maka ɗaya daga cikin wato matanka na aljanna da kuma hajjaji ɗin tunanin da yake na da wannan tunani sai aka ce an je an tambaya da wannan tunani ko a faharabat fa'irgatul fa'irgat alab musirina sai aka je aka gabatar da wannan mafarki ga malam muhammad dan sirin ta kala sai ce inna ma huma tani yudriku huma. ai matan nan da ya gani guda biyu wasu fitintunu ne manya guda biyu yudriku huma. hajjaji zai riske ɗaya daga cikin fitintunun wala yudriku wala yi al-ukhra amma da zai ba zai riske ɗaya ba fa adrakal al-hajjaji fitnatan min as'af haka ko abin ya faru hajjaji ya rufe fitinar abdurrahman dan as'as walam yudrik fitna ibn muhallab amma bai rufe fitinar ibn muhallab wannan duka fitintuni da aka yi na farauta a zamanin da bani umayya suke mulki amma shi ya rufe fitna ta ibn as'as wadda kuma shi kansu a fitinar akai da aka yi ta ibn as'as da ya masa kayayi da jama'ar qurra'u mutanen basra ومن لا بار من كل كاف من حلية الأولياء كأبو نعيم الأسفهاني أكتم مجلد نبيه خلال المسجد من السيوة فالرمز يوم الشريف ليس حتى تكون أتوق راجي إنا فالرمز آه، رمز أنا أسير الجارية يعني أما كان راجي والرمز الآخر لا ينكما للرمز في الحور العين قسم سيوة حر العين وهما رمزان متبادان فالرمز يوم الشريف ليس حتى تكون أتوق لأن الحور الفيل مقصورات في domin ɗan mata horin il maƙasuratin katangaggu ne filfiyan haka Allah ke horin maƙasuratin filfiyan da ka za ka fitowa su je inda mutum yake kuma suka je ka sami su aljanna daga fitowar su ya zama akwai tanakubi da kasancewar su horin in. wa hata ne jari ya kani su ko na ɗan mata guda biyu nazalata nazalata hidahuma ilal ardi ko yi umadi ilar ramjil wadihi wa huwa aljari kun ta ka abin da yadda yana shine dan mata amma kasance su hurun in akwai sarkakiya akwai ta ka sai a kalla abin da yadda yana shine ne kasance su dan mata din sai kakku minhu alburu a dhul a yi ay driving zalunci the zalimi ake nihi da da ta'addun da kai nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin manzo da yake cewa na karatu ba'adi fitna huwa adarru ala rijali min an-nisa man zala sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ban bar wata fitina a baya na ba hiya wacce ita wannan fitinan Abarru ala rijali min an-nisa za ta cutar da maza ba fiye da mata wannan lafazin mai hiya din nan kasankarin lafazin fitna da adarru lafazin imam muslim ne amma a lafazin bukhari babu wannan hiya din imam bukhari ya fitar da muslim ɗin da bai haƙi da isa ta dan zai baki ya fitar da riya daga sa'idu ɗan zai ɗan amurkan da sauki da muslim ita ce mai lafazin karattu ma taraktu ba'adi fitna hiya adarru amma bukhari riwaya ma taraktu ba'adi fitnatan adarru ala rijali min an-nisa'i fal hajjaj adraka fitna fitnatan fitnata ihda al-jariyatayn hajjaj ya rikitina ɗaya daga cikin fitintunu na waɗannan mata guda biyu كوارث كريتو كتمر ابن الأسأس وروي عن ابن سينا أن امرأة سألته أنها رأت في منامها رجلا مقيدا مغلولا أكن أنكم أريد السيا وتماتا فاتن بي أنه وكو محمد بن سيرين تتاجني على فرسنك رجلا ورمك مقيدا أن توري مغلولا توري أهم كوكة سيني أيدي فمن كوما سيني توري أويا a sa mutum abu a ya kamar da ku saka ma rago ko kare misali ana jin fa qala laha sai ibnu sirin ya ce mata la yakunu hada wannan mafarkin ba zai yi ba li anna al qaida siddini dan aka yi sarki ga an ɗaura mutum a ƙasa ko an tsere masa hannu alamar zai samu tabbatuwa ne addini wa iman addini ya imani قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي أنا كوا أحب القيدة ina son in ji an yi mafarki an ga mutum a ɗaure alama mafarki mai kyau wa asrahul kulla wa asrahul gulla amma ina kin ɗauri a wuya wal qaidu sanna da yake kin ga shi qalqai sabatun fiddin tabbatuwa ne addini yana duk na cikin bukhari da muslim ya zo a cikin eh, sahih bukhari lafazin wa yukrahu al-ghullu fi an-nawm ko kuma a lafazin bukhari ke a lafazin muslim shi ne bai da akrahu ni ina ki amma a eh, bukhari wa yukrahu ana kin alghullu sauri sunne ne a cikin bacci daga daga abu hurairah ta rawaito to kaga shi alghullu kamar da muka ambata malo yake eh, kamar da aka ambata shi ne kaidi sauri a wuya shi ne jam'in da ake cewa aglal kuma da Allah yake cewa ula'ikal aglal fi a anatihim أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فإن فدن الله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وكما إن فدن الله وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وكما إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الأمين ثم في النار يسرون ثم كبيرا بيوأنا وراء aglalu ta zo ne tare da bala'in azaba izin aglalu su a alaƙihim والسلاسل يسحبون كل حميد ثم في النار كاجوتا فجعل من أغلال في عناك الذين كفروا ثم كفروا في دوتا هل تجزون الله كما كنت كامل حتى فرن الله إنا جعلنا في عناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان حتى يدك عندك تجزاك بأغنى أولئك أولئك الأغلال في عناكهم ulaika ashabun na daka al-ghullu da wuta yake na kafirci da munafirci da sabon Allah Allah ya tsare mu to shi ne ma ne ce wa amma al-ghullu fa khiyabatu wa kufrun fala yakunu al-mu'minu kafiran daka shi kai na nuna imani shi kuma wannan yana nuna da munafinci da da da da da da da da da da da da da sai kuma ta ce kadu wallahi ra'aitu hadhihi ru'ya bi halin hasanatin take to ni dai wallahi na alga ta na ni dai haka na ga wannan mafarkin da wani yanayi kuma mai kyau wa ka anni anzuru ila al-hulli fi umtihi fi sajur kuma wallahi ina ganin a hanga ido na ina ganin wannan igiyar da aka daura mutumin a wuya fi sadurin. a jikin itacen sadur ne tajir yake batun kuji alifi fi unuqil kalbi itace ne da ake saka wa kare a wuyansa wanda kuma za masu kare suna musu wani ɗan kwalliya a wuya haka an ɗaya musu wata fata ko wani igiya amma da kwalliyar kakakayya a jiki don wani kariya ko wani gaji ko irin wannan shi suke suna stajo falan ma sami a da zikir stajo kare la'a إبليس من كان بسجيس يكون كما أم قد أردت الآن الحمد لله ينذك الناس إنسان بالكنسي لأن الساجور من الحسب أي في الساجور إبس أكنس والحسب كل ما نام نساق الدين فك إكاس لما تجدين شعر خارج كنا إلى إكاس كواسك في إكاس كأن جنجل إكاس مصمم جنجلني كأنهم كتبوا مصمم بعد أن جنجل إلى إكاس ko yana kafin su na fara a gidan su akwai alamar munafanci a duniya da kuma ma yake sai da faɗin Allah ka annahum khutubun musannada kamar eh, kamar kwace gunguma itace ne ko tsirarin itace musannada wanda aka jingine su فصار الصاجور والغل جميعا وكل واحد منهما تأويله نفاق ذاك هذا الصاجور الغل su biyun dukan su tattara su munafinci ya kinaya da ha'inci ya kufur da kafirci wa huma fi amsali ta'awil waɗannan guda uku in suka hada wajen fassara aqwa min al-qaid wa hada sun fi wancan daurin na hannun shi kadai walai sama abu shahidin shi da abin da ke kara musu karfi ni kuyi yana kara mai karfi fa hada rajulun yud'a ila ghairi abihi wannan sun ita ta wannan mutumin wani mutum ne a farkon da ke ga mutumin nan to wani mutum ne da ake danganta shi ga wanda ba baban su ba ko ila gairi qaumihi ko ga wanda ba mutanen su ba wai da ila al-arabi wa laysa minhum ko kuma ana danganta su ga laraba ba shi ba za ka in ka gan farki kanka ko ka ga wani wanda an daure shi a wuya to yana cikin wato yana da ƙarya ko ha'in ko wani munafin abinda mulkin na yake ne ya kawo kun hadiya والثلاثين إذا اجتمعت الرؤيا المباشر إذا اجتمعت الرؤيا المباشر والمتسبب والساكت فحكمهم واحد وبخاصة في مسألة العين لما لا إلا تركي أجا مثلا أكو ديا يا سنجي مثلا أكو ديا تكي mutum ko كون أنا kalle ko kuma ya miƙo wuka ko bulala ko kaga almubashir shine wanda ya duka almutasabbib shine wanda ya miƙo wani abu ko ya rike wasakitu shi ne wanda ya tsaya yana kalle to dukkanin su mutanen nan guda uku hukuncin su ɗaya musamman idan ya shafi kambun baka idan mutum na farko mutane suna dukansa ko sun kona kadari sun saka shi ko sun murgun su daga saman wani waje to har da wanda ya tsaya kallon ki ta yi duka sun haɗa kan yi a ko yi miki kambun baka ko yi miki wani makirki. فإذا اجتمع رمزان ومقصودهما واحد دخل أحدهما في الآخر غالبا هكذا فمن رمزي قدادي ستهدو كما يجمع مقصود ستين ستين ستين وإمال الرموز أولى من إهمالها أي أي كده سيجة بقى هي قداد كاتيرة أي واتيرة ونكتين والتابع كما يقال تابع أي لا يهمل ما دل عليه هناك وين بيجي أه كما يجي أي كده سيجة بقى بقى ورجي بقى ba za a yi gidi ba ma amkana hamluhu ala ma'anin matagar an iya ɗaukar sakan wata ma'ana da ta wasa kuma an rumuzin ukra wanda aka zaki da sauran rumuzin wal ta taqumu maqam al ibara kama tsare da usuliyya ai nuni ya ya ya kan dauki na tsayin magana kamar da malaman sun ciki suke faɗi malam yace laura a rajulan misalihu lau ra'a rajulan yahfaru hakaratan hufratan da za ka gani mutum yana yahfaru hufratan yana tona wani rami wa ja'a rajulun akhar wani kuma yazo fa akhadha bil ra'i sai ya kama wanda ya mafarkin sai ne ka kama sarki sai kuma wani ya tona rami sai kuma wani mutum ya zo na biyu sai ya kama ka wa qazafa hu fil hufra sai ya wurga shi a cikin wani ramin rajulun salisun ga kuma na uku yanzu ilai yana kallon shi ne fa'id amma bai koya shi ba kuma bai hana shi ba abdurri hukmuhum wahid duk wannan mutane uku hukuncin su ɗaya ne kamar da koda a rayu ne haka ta faru za a musu hukunci kai ga gwada aikin su wajiya me yi fassara na farko isabatu za su samar maka za su auka maka da ido ina gane dukkan da hasabal adha amma ƙarfin wannan wato al'aibin zai je gargadon kowa ta wadda maka kuma da yake alƙaida ta tsaniya wa talatin ƙa'ida ta goma ta talatin da biyu amsalin ƙur'anin karim ya sunan nabawiya كلها أصول أصول لعلم التعبير لمن أحسن النظر التي دلال بها وأمثلتها أكثر من أن تهتاج إليك بعضها wato karin magana da azanci rikicin alkur'ani mai girma dukkanin su ana lissafa su ne a matsayin ƙa'idoji na fassara mafarki in an tuna mun karanta wannan ƙa'ida ko mun yi bayani a kan ƙa'ida a cikin kashi na farko na farki din na darasa a kan mafarki daga littafin al'imamu ibnu a ah, ƙaunin jauziya Allah ya zafarta musu. To yake ga wanda ya iya amfani da alkur'ani ya san alƙur'ani ya iya tsakuro hukunce-hukunce da tadabburi a cikin zai gane abubuwa da dama waɗanda wani bai gane su ba daga ciki yake misalan da za su ɗigo ba amma ga wasu na farko akwai a askamun dabino mutum ya farko yana cin dabino ko ya ba su cutar dabino ko makamanta taka ru'ayatun ko aka ga yanzu dabino ru'ayatun rizqin wa hanan ake aikin arziki ne da daɗin rayuwa لقوله تعالى سيد فرع الله بيه فلا تنسى أن مريم عليه السلام وغزي إليك بذيء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري أيضا فجاء تكون تجد جايا من كتبتري تجيني ما تيجي تهيجي فاقي وتوند بيبوك بيجي فاقي أغرب عليك تكتب ساك تجد هائي وإذا تبديني أبني من جمدة إلى كامل عزك الخطب كتبتري إتاكي يعبر بالنفاق بوصف المنافقين به يقول تعالى أنا لسه تجد منافق saboda Allah ya kusanta munafika ya ce ka annahum khutbun musannada amma ana mafarki mutum ya ga ana gangadi. ya abbar bil amni akwai aminci a cikin saboda mai faɗin Allah kuma ghasikum nu'asa amanatan yayin da Allah yake barka ta muku wato yake rubube ku da gengedi don ku samu aminci addafi eh, dariya fa bukra mutum ya farko yana dariya ko yana masa dariya da fara ce akan samun wani abu da yake nema ko wata ƙariya saboda mene fadahika fadaskarnaha sun ko dariya sun muka mata Su kuka a talaka saki da mutum ya farkon an suke ya suna farko kuma su kan farkon an suke ta ya addari da lijina samun wadata ne Da ya mutu a auren bane Sarki ta suke ta yakin zafi ta a farki a'a akwai wadata da za ki samu saboda farin Allah da yake cewa wa in ya tafarraqa yuzillahu kullam min sa'atihi in ma suka rabu Allah zai rakar da kowa daga ainihin falalarsa haka a safina jirgin ruwa ta abbar bin najat tsira kenan saboda mai faɗin Allah ta fara da yake fa an zaina huwa ashabat safina sai muka tsarkar da shi da mutanen cikin jirgin ruwa sai kuma ne, annaru wuta fa ta abbar bin munasabat sa'ida ana da ana fassara ganin wuta tana ci balbal kamar gobara ko wani abu da cewa za a samu wani wato wani abu mai daɗi bayan wata wahala saboda mene da Allah ce an burika ممكن ناري ده كما أنت ما قلنا يا ناري كوني كوني بردا وسلام على إبراهيم فاتما ما أنبورك ممكن ناري ومن حولها الحصلي زنا فا كي يجينا كن زنا كو أنباس كن زنا كو أنا تصدق الزنا يعبر استفاء للرقية فما مر ما فيها إذا أنباس زنا إذا في سامو ورقة زنا أنت أنت كوتي نسريئة غير الله يكي ينزل من القرآن ma huwa shifa'un wa rahma da kuma faɗin Allah da yake ta'ala ila nahari an tafi min al-jibali ayyukan min ta za kaza kaza sannan Allah yake ta sun masliki sibila rabbiki bulala ki je ki shiga hanyoyin ubangiji ko ina da kike so ki shiga sannan za ta yi ne za ta yi ainihin wato za ta ba da abinci mai kyau da Allah ke kunna kuli min kulli samarati tasbiku ila rabbiki bulala يخرج من بطونها نعم يخرج من بطونها سراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس تولى ورجيه شفاء للناس haka husuma wani ke yana husuma za a samu sai ya da wani wanda ba da fahimci juna ba kamar da Allah yake ta akan lahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina hadaykum minhum mawadda ay bi sababi a abin آه، آه، حتى الحديد alhadid karfi يعبر بالقوة ورفرع الله من الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الحجارة إذا تعبر بقسوة القلب موسى والزيكيا سبب منه فرع الله ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة برمو سيارة من في منها بكمها آدارة سنجل إساء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته